Yan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da wata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba haka nan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon wannan shiri ina muku fatan alkhairi da kuma yi mana addu'a ta gari da allah maɗaukaki sarki ya yi mana jagora a cikin ayyukanmu da kuma ya sanya mana albarka a cikin wannan azumi da muke ciki yadda muka ga farkonsa ubangiji allah ya nuna mana ƙarshensa lafiya a ah, mun fara bayani akan wasu mas'aloli da suke da alaƙa da azumi mun ambaci mas'aloli masu yawa da izinin allah kuma za mu ci gaba da tattaunawa akan waɗannan mas'aloli mun yi magana daga ƙarshe can a wancan shiri akan abin da ya shafi kafara da kuma abubuwan da suke da alaƙa da wannan kafara da kuma biyan azumi da kuma abubuwan da suke da alaƙa da biyan azumin in sha Allahu za mu ɗora a kan wannan idan mutum ya maimaita wato shan azumi misali a yini guda sai mutum ya maimaita karya azuminsa ya kai sau biyu ko sau uku a nan zai kafara ɗaya ce kawai a kansa ma'ana idan har ya kasance bai ɗau ya yi azumi sai ya karya azuminsa abin da yake wajibi a kansa shine ya bi wannan wato ya kame bakinsa ya kame baki ba zai ci gaba da cin abinci ba in ya sake karya azumin sau biyu na biyu a karo na biyu ko kuma bayan ya karya na biyun kuma ya sake karyawa azumin kuma karo na uku duk dai a cikin yini guda a nan abin da ke wajibi a kansa shine ya biya iya wannan ranar kawai inda gangan ne ya yi haka azumi da kafara ya biya wannan ranar ya kuma yi kafara in kuma iya wannan wato in kuma da, da, da ba da gangan ya yi ba a cikin kuskure ne ya ci abinci ba tare da ya sani ba ya manta kaga anan kamar yadda muka yi bayani a can baya akwai zantuttuka malamai guda biyu akwai waɗanda suka ce zai biya azumi akwai kuma waɗanda suka tafi a kan cewa ba zai biya azumin ba amma kamar yadda muka ce zance mafi rinjayi a cikin mazhabar mu ta malikiya ita ce zai biya wannan ranar da ya sha azumi a ciki ko da kuwa da kuskure ne bisa mantuwa to idan yadda muka kamar yadda muka ce idan ya manta idan ya yi ta maimaita shan ruwa ko kuma karya azuminsa a nan me muka ce zai yi a zai yi kafara ne guda ɗaya kawai in kuma a cikin wata ɗaya ya sha azumi misali kamar sau biyu uku kowanne ne da gangan kaddara misali ana cikin azumi na biyu sai ya ci abinci da gangan aka wayi gari aka shiga azumi na uku nan ma ya ci abinci aka je azumi na goma nan ma ya ci abinci to kowanne sha da ya yi a cikin waɗannan kafara tana kansa amma inda cikin yini ɗaya ne ya sha har ya kai sau uku to kafara ɗaya ce kawai a kansa wanda ko bai iya yin kafaran ba fa ya gagara yin azumi ba shi kuma da hali da zai sayi zai yanta bawa ko kuma ya ciyar to wannan kafara ta zama bashi a kansa duk lokaci da ya samu sarari sai ya yi abin da ya sawwaka a ciki in ya samu sararin ciyarwa sai ya ciyar ko kuma a'a ya samu sararin yadda zai yanta bawa sai ya yanta in kuma azumin ne ya samu sarari yadda zai yi azumi nan ma sai ya azumin daga baya wannan shine abin da yake a wajibi da ya rage a kan wato a wanda ya maimaita a karya azuminsa sawa'un a cikin yini guda ko kuma a ranaku daban-daban muka ce wanda ya karya azuminsa to abin da ke wajibi a kansa za a umarce shi da ya kame baki ba wai zai ci gaba da cin abinci ba a'a ba zai ci gaba da cin abinci ba sai dai abin da zai yi shine ya kame baki har zuwa ƙarshen wato wannan yini babu laifi kuma a kansa don kasancewan misali in yayi da kuskure ne in ma da gangan yayi to duk dai ya zama wajibi a kansa ya kame baki ba tare da wato ya ci gaba da cin abinci ba wayannan su ne abubuwan da suke da alaƙa da darasi da muka jiya a wanda muka ƙara shi zai kuma insha Allahu za mu ci gaba a kan wasu matsaloli da suke da ɗan sarƙaƙiya musamman abin da ya shafi harkan neman magani da ko wasu rashin lafiya da suke da musamman kuma in ya haɗu a lokacin azumi yaya mutum zai yi daga cikin waɗannan mas'aloli akwai mas'alar da take da alaƙa da mace idan har mace ta so misali ta sha magani don kar al'ada ya zo mata a cikin azumi tana iya sha maganin ta yadda za ta iya gama azuminta ba tare da al'ada ya zo mata ba in ta ga dama tana iya yin azumi a ba ta a tana iya yin azumi in ta so kuma ta sha maganin don ya ɗauke al'ada ta yadda za ta samu daman ta yi azuminta ba tare da a ta samu yankewa ba duk da cewa malamai suna sharɗanta e, shan wani magani don irin wannan a bukatu ya zama da sharaɗin cewa maganin ba mai cutarwa ba ne in har maganin ba zai cutar da ita ba to babu laifi ta sha amma in zai cutar ya kai ta zuwa ga wato shiga cikin irin wani yanayi to gwara ta bari ta bar abubuwa su tafi yadda allah ya halicce su ba tare da ta yi shishigi ta hana al'adan zuwa ba don wannan jini da al'ada da, da ciki ke fitarwa abu ne na ɗabi'a babu wani illa a ciki hana shi fita kuma yana da illa da zai iya zai iya haifarwa mace saboda haka gudun kar a fada cikin wannan illa to mafi kyau shine a bar abu ya tafi yadda yake yadda allah ya halicci wannan ɗabi'a ta ci gaba a haka ba tare da an yi shishigi an hana shi a zuwa kamar yadda yake wato a bisa a cikin ɗabi'ar mutum da kuma yanayinsa ba daga cikin wasu a mas'aloli da suke da alaƙa da wani abu da na neman magani akwai a wani magani da ake baiwa masu ciwon zuciya su sa a ƙarƙashin harshe a shi wannan magani akan sa shi ne a ƙarƙashin harshe ta yadda zai jiki zai tsotse maganin cikin sauki kuma cikin ƙanƙanin lokaci a shi wannan magani in dai wato wani ɗanɗanansa bai ragu a cikin jikin mutum ba bai kuma wato yadda za ka same shi ɗanɗanonsa a bakinka ba babu kome domin jiki ne ke tsotsa ta ƙarƙashin harshe nan da nan kuma in ka neme shi sai ka rasa shi saboda haka in dai ba wai wani abu ne na ɗanɗanonsa da ya ragu a bakin mutum ba to dan dai wannan magani da aka sa a ƙarƙashin harshe jiki ya tsotse ya tsotse wannan maganin wannan ba zai karya azumi ba ba wannan ba zai karya azumi ba sai dai in har ya kasance ya narke da ya narke kuma ya shiga cikin yawu har ya zo baki to wannan kan mutum ya tofar amma matsawar bayyanar ke har ya zo yawu ba iyaka kawai karkashin harshen ne jiki ya tsotse shi ya shige jiki ya tafi zuciya ya yi aiki wannan babu kome ba zai taɓa wato azumin mutum ba hakanan daga cikin matsaloli da suke da alaƙa da aikin, aikin likita ko kuma neman magani shine wani madubi da ake zirawa zuwa cikin cikin mutum don a wato a hanga abin da ke cikin ciki akan zira wannan wato ma'aunin ne ko kuma madubi ta baki ya bi ta makogoro har ya shiga cikin tumbi ko kuma ya bi ta hanji wannan ko dai don ɗaukan wato wani, abu na cikin cikin mutum don a yi gwaji ko kuma a na'ura ne don mahanga da za a hangi za a ɗau hoton ciki gaba ɗaya wannan wato ma'auni ko kuma wannan na'ura da za a zira a cikin cikin mutum in dai babu wani abu da aka sa na wanda zai shiga cikin mutum tare da wannan tare da wannan wato na'ura iyaka kawai na'urar ce kawai aka zira ta don ta ɗauki hoto kuma aka fidda ita wannan ba za ta karya azumi ba ita wannan na'urar ba za ta karya azumi ba amma in dai na'urar ta kasance an sa mata kamar misali akan sa wasu na'urori wato kamar wani akan sa masa kamar me yake da suna kamar uh, maiko haka kamar dan mai mai da ake sawa ko kuma wani dan wato wani abu ake shafawa a kai to in dai wannan din mai din an sa har ya shiga cikin ciki kuma aka fitar da shi ya riga ya an bar wannan man a ciki ya ciki ya tsotse to wannan kam zai iya karya azumi amma matsawar babu wannan iyaka kawai na'urar ne aka zura aka fitar da shi wannan ba shi da illa a cikin azumin mutum insha Allahu subhanahu wa ta'ala akwai wato daga cikin abubuwan da yake da alaka da harkar neman magani shine wato akwai gas da ake fesawa mara lafiya ta yadda wato hankalinsa zai kau ta yadda hankalinsa zai kau a samu a yi masa magani shi wannan gas din ba wai shi a karan kansa shi ne mai wato karya azumin ba a'a fitan hankali rabuwa da mutum ya yi da hankalinsa a tsawon wannan lokaci shi ne wanda za a ce ya kama da wanda ya some a nan kuma in mutum su ya suma ne har lokaci mai tsawo yawancin rana gaba ɗaya ya zama baya cikin hayyacinsa to wannan kam azuminsa ya karye sai dai ya maida wannan ranan amma ba wai shi wannan wato iskan da za a fesa wa mutum shine wanda yake karya azumi ba a'a wato shi sanadi ne ba wai shi ne da kansa yake karyawa ba na'am sai kuma abin da yake da alaƙa da kunne wannan a wancan shiri mun yi bayani cewa shi kunne wato ba kofa ba ne na shiga cikin wato a makogoro don haka in dai babu wannan huji a kunne ta yadda ko kuma kunnen yana da illa fatan da ya fatan da wato yake daga cikin can ciki ba wai yana da tsaga ba ne ko kuma a'a yana da illa ba ta yadda in wani abu ya shiga zai iya wucewa ta makogoro to kunne ba kofa ba ce da za ta kai zuwa ga makogoro bisa ga bayanin da a, su likitoci suka yi a bisa ga wannan in mutum ya sa magani a kunnensa babu kome ba zai taba azumi ba kuma ba zai illata azumin mutum ba azumin mutum yana nan akwai a wato ɗigon da ake sa kuma a ido shi a nan kamar yadda muka ce wato in dai har ido kofa ce da za ta iya kai zuwa ga makogoro kuma mutum ya samu ɗanɗanon wannan magani kasancewa maganin yana da yawa to wannan zai bata azumi amma dai don ɗigo guda ɗaya kawai ba tare kuma wato ba shi da wani yawa wannan babu komai ba zai kawo wani illa ba insha Allahu subhanahu wa ta'ala akwai kuma allura kamar yadda muka sani allura ta kasu kashi-kashi akan yi wa mutum allura misali kamar yana da zazzabi ko wani abu allura za a yi a jikinsa ko dai a hannu ko a ƙafa to irin wannan allurorin ba sa karya azumi ba sa karya azumi sam tunda allura ne ba wai zai je zuwa cikin mutum ba kuma shi wannan magani da za a sa sunansa ba abinci ba ba kuma a ma'anan abinci yake ba ba zai karfafa mutum jiki ba ba wai yana aikin abinci ba saboda haka wannan allura ba ta da wata illa ga azumin mutum yana iya ci gaba da azuminsa ba tare da wata illa ba akwai kuma wato wasu allurori da za a yi wa mutum ta hanyar wato hanyar jini ta yadda kamar misali in za a zuba mutum ruwa kaga ruwa da za a ke sawa mutum a jiki dole sai an dubi hanyan jini a sa alluran a ciki ta yadda ruwan zai bi jiki wannan ruwan kuma zai yi aikin abinci shi wannan ruwan yana aikin abinci don za ka samu ƙarfin jiki da abinci yake baka duk da cewa shi ruwan ba ciki zai wuce ba amma kusan kwatankwacin abinci yake wannan ruwan malamai suka ce shi in aka zuba mutum ruwa ko leda ɗaya ko leda biyu ko makamancin haka to wannan yana karya azumi wannan yana bukatan sai dai in bayan an gama azumi ya zo ya biya azuminsa allura ga wanda yake da ciwon suga fa shi wanda ke da ciwon suga akwai allura na insulin da akan yi lokaci-lokaci wanda mutum zai rika yi wa kansa ko kuma ya sa a yi masa shi wannan allurar ita wannan allurar ba ta karya azumi duk lokacin da mutum ya so ya yi alluran insulin babu wani abu mutum zai iya bari ya yi a cikin lokacin da ake da rana ba tare da wani wata illa ba wannan shine abin da yake da alaka wato da abin da ya shafi ita allura sai kuma akwai a kaman a famfo da ake wa mutum ta addubura don fitar da datti daga ciki ko kuma sa magani daga ciki eh, irin wannan famfo in dai ba wai kaman magani da za a sa wa mutum yana matsayin kaman abinci ne ba in dai ba wai yana matsayin kaman abinci ne wa jiki ba iyaka magunguna ne kawai na waraka da kuma wato warkar da cututtuka to wannan ah, maganin babu komai amma hakanan in misali in za a yi famfo don dai ya fidda datti daga cikin mutum kamar yadda misali ake wa mata kafin su shiga ɗakin haihuwa akan yi wa mata wani lokaci a gudun kar wani abu ya fita daga gare su ko kuma wani abu mai kama da haka akan yi musu irin wannan famfo ta yadda za a fidda duk wani datti daga jiki kafin su shiga ɗakin haihuwa irin wannan shi ma ba shi da illa in dai har wato ba, ba wani wani abu bane da aka sa dan ya baiwa jiki karfi ko kuma yadda zai yi aikin da abinci yake yi ba wannan famfon ba shi da laifi baya kuma karya azumi mutum zai iya ci gaba da wato azuminsa ko da kuwa an yi masa wannan a famfon ne hakanan a daga cikin abubuwa da ya kamata wato mu duba ko kuma mu yi la'akari da su shine akwai abin da ake sawa shi ma kaman wato na'ura ne na hange, na hange da ake sawa shi ma ake zirawa don a ɗauki hoton abin da ke cikin ciki gaba ɗaya shi ma kaman wancan matsalar da ta gabata ita ma bata da wata illa wato ana iya a yin hakan a cikin azumi kuma babu a wata illar da za ta haifarwa azumin mutum insha Allahu akwai kuma wasu magungunan da ake sa ta addubura wani lokaci wato kaman ko dai don ya rage zafin jiki shi ma wannan baya daga cikin abin da yake wato ɓata azumi mun yi magana a can baya akan wajen ɗaukan jini a ko dai don gwaji wannan muka ce baya bata azumi shi ma don an ɗauki jinin mutum a kai wato ɗakin mm, eh, gwaje-gwaje don a ga wato abin da ke cikin jininsa hakanan kuma idan aka ɗauki jinin mai yawa ne in har mutum zai galabaita to mun ce barinsa ya fi kyau don me mutum zai galabaita ya kai har inda zai buƙaci eh, ya sha ruwa ko kuma ya ci abinci don ya dawo da karfin jikinsa saboda haka in dai mutum ba zai galabaita ba to babu laifi mutum ya yi wannan din amma in zai galabaita to ya bari in za a iya jinkirtawa zuwa wani lokaci da wato ba na azumi ba in ya so sai a jinkirta ko da cikin dare sai a ɗauki jinin amma in zai galabaita amma in abun na gaggawa ne ta yadda babu yadda za a yi dole sai an ɗauki jinin kuma ba a samu wani ba wanda zai ba da jinin ba kamar yadda muke samu a wasu a wurare ba ba misali dole sai an nemo wanda zai ba da jini kafin a baiwa mara lafiyan nan jinin in ko ba haka ba to zai iya mutuwa to a nan ya zama dole mutum ya ba da wannan jinin in ta kama zai galabaita sai ya sha azumin ya sha don ya tse wato don ya ceci ran wani a nan kamar mutum ne wanda wato ya ga wani ya fada cikin halaka shi kuma yana cikin azumi ba shi da ƙarfin da zai iya zuwa ya kwaci wannan amma da baya da azumi yana ganin cewa yana da ƙarfin da zai iya zuwa ya kwace shi ko ya cece shi to a wannan yanayi malamai suka ce babu laifi don ceton rai shi wannan mai azumin ya sha don ya samu ƙarfin gwiwan da zai je ya samu ƙarfin jikinsa da zai iya zuwa ya ceto wannan din daga halaka to in ya kasance wanda zai ba da jini shine iya wanda aka samu kuma wannan mara lafiyan yana cikin tsananin bukatan jini hukumar asibiti kuma ta ƙi ta ba da jini kyauta ko kuma ba ta da jini da za ta bai wannan mara lafiya shi ko mara lafiyan ba shi da kuɗi da zai saya sai dai a kawo mutum a ja jininsa a sa masa shi wanda za a ja jininsa nan kuma zai iya galabaita in an ɗau jininsa don yana cikin azumi ya za a yi muka ce a nan sai ya sha azumin ya ba da jinin don ya ceci ran mara lafiyan shi kuma ya zama ya yi wato ya, sha azumi ne bisa larura sai ya biya azuminsa daga cikin wasu mas'aloli da suke da ɗan da suke da alaƙa da azumi shine wato wanke mahaifa ga mace a mahaifa da kuma wanke, wanke ta baya da ala, ba, ba zai yi kawo illa wa azumin mutum ba tunda asalin mahaifa ba ta da alaƙa da ciki cikin mutum don haka mace ana iya wanke mata mahaifa ko kuma a sa magunguna ta mahaifarta ta yadda ba zai wato ba za ta don ta samu lafiya ko kuma waraka ko kuma a wanke mata ciki wannan duka ba shi da wani illa ko kuma mace ta gabanta tana iya ta al'auranta tana iya ta sa magani don wato magance wasu cututtuka da ke da alaka da wannan wurin don haka shi ma ba shi da alaka da abin da ya shafi azuminsa a daga ƙarshe su ne waɗanda suke da ciwon ƙoda ciwon ƙoda kun san kamar akan wanke ƙoda daga lokaci zuwa lokaci ko dai ta hanyar a ja jini a abin nan sai an gyara jinin kafin a mayarwa mutum a ƙara wasu sinadarai don gangan jiki ya iya wato abin nan ci gaba da aikinsa ko kuma a'a a dan bude wani, wani wuri daga cibiya a saman cibiya a rika sawa mutum wannan magani da sinadirai ta yadda zai wato zai dan eh, fada da wannan cututtuka da ke ciki ta yadda za a wanke sannan a sake mayarwa mutum wato eh, eh, abunan a cire wannan datti da ke jiki a sake mayar masa da, da wato jinin don ya sake a ci gaba da ai abin jini ya ci gaba da aiki mutum ya koma yadda yake a jikinsa na da irin wannan malamai suka ce e, dole sai ya biya azumi duk lokacin da aka yi masa wankin koda wannan kam dole sai ya biya azumi don abin da aka sa masa nan kwatankwacin abinci ne yana kuma matsayin abinci a wurinsa da wannan za mu dasa aya a mu yi fatan muna mu yi muku fatan alkhairi da kuma roƙon allah maɗaukaki sarki ya sanya albarka cikin abin da muka faɗa muna kuma fata allah ya bamu a daman dawowa zuwa shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi bashi da wani ba shi da a cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba ya waje ba yana da wannan rangwami ba akwai dalilai kamar yadda muka a can baya hakanan